don Allah ku su hmm. haka yake kiran su hmm. wallahi a cikin malaman zamanin nan akwai malamin da nake jinjina masa ni dai a kallon sa da nake ko jin karatun sa ko short bidiyon da nake har yau ban taba ganin yayi wani rabbi kuma ba ba wai shi ba ba ai ba taron dangi ba ake ba ake tattaka sa amma bai taba ramawa hasali ba ce ake in ka ji an zage shi karka kawo bar karka kunna mar sai ke karka kunna karka kunna in ka ji ana yi kamar wajen kuma karka hana su ina ga ta kun gane wanda nake da from Ahmad Makari ban ta bazin yayi rabbi kuma ko da wai ba bangaren mu ɗaya da shi ba in yana da wani ɗabi'ar zan ce ya ko da habaici baya mai da raddi ya ce to raddin zami ko karatu raddin ko karatu har kullum mara abin faɗa shi da yake zagi hausa suna cewa mai nassi ya naushi mai naushi ba shi da nassi hmm? idan ga mutum ya zo yana faɗa ba shi da nassi amma kana da dalilai kawai kai dai an zage ka bace hujjoji ka yi gaba kan wanda ake so ya gane sai ya ɗauka ya wuce gaba abin da ya bani ya bani takaici cikin masu yi wa rugby hada wani yaro ɗan garin nan ya da wani yaron a garin alkasim da na gani abin yake bani dariya na ce alkasim shi yake wai property kuma yake jingina wa prop wai jahala kuma yake jingina wai rashin malam duk sifofinsa ba wanda ni a sanin da na yi wa kasimu din duk sifofinsa da yake jingina su da prop kaga ya ce wani kwali da ake jin gida mutum doctor ko ko waye ya ce wannan ba shi ne ilimi ba to dama abin da ka da shi ya za iya zama ilimi ni a sanar da neman bi duk wani shahada da ake nuna a ce wannan shahada ce ta karatu ba shi ne ko takardar firamare ba shi in dai original ce mai kyau ba ta ciwa-ciwa ba ko kwalin firamare ba shi ne ba in bai zagi prof ba ko dakto wa zai zaga duk abin da ka da shi dole ka ji warin su aka ce makaho ga ido sai ce wali yake ba na sa dole abinda baka da shi ka kai ka kushe shi sannan kuma ce sai ce wai from wai ba wai karatu ne da wannan rashin malami ta da cewa kuma duk wanda zai shine ba shi da malami shine ba shi da ni ni na san shi fiye da shekara 25 tun bai fi shekara 10 wani abu yana yaro karami na sai wallahi ba shi da malami in yana da malami a Najeriya ya ce ga malaminsa wanda ya taɓa karanta littafi ƙwaya ɗaya ko ƙawa'idi daga bango zuwa bango wallahi ba shi da wallahi in kuma yana da shi ya zo irinsu ya ce ga malami na karanta ahdari ko ƙawa'idi daga bango nan daga bismillahi zuwa sadakallahu al'azim wallahi ba shi da wannan malamin duk duniya ba shi da ba shi da asalin da lamar sai ga cewa prof shi ne karatu na rashi wai ba ba a je zauruka ba wanda prof ya ba da karatu tun daga tsangaya har zuwa haddace alkur'ani tun daga zaure gefen buzu har ya kai ga shi ne akan buzu tun daga gefen in an ce gefen buzu mai kwanciya gefen buzu a bashi karatu in an ce kuma kan buzun mai bayarwa to tun daga zamansa gefen buzu har ya zama shi ne akan buzun kaga ya kura zaure yayi to a zamanance kuma tun daga firamare sai da zama prom to me ake nema a wani wanda duk duniya kuma ta da malami ne abin sai yake bani kuya wai kasan da yake faɗa ba gobe su walla magana wanda na zai ci tsirara sannan kuma na san malamin sa kwaya biyu ai na ce ba shi da malami wanda ya karanta bango da bango malamin sa kwaya biyu da na sani wanda su ba ko ba wanda ya karatun da ya sauke littafi kwaya ɗaya a wajensa na farko babu liman wannan wanda wasu ya harbi ya kashe wata shekara bara wacce a wajensa ya fara karatu amma kafin aje ko ina sai ga yi suna zage zage da shi kuma littafin da ya fara ɗauka a wajen nasa bulugul maram ne lokacin ya ɗauka zai bi ta waje na ya je ya ce daga makaranta sai kuma wani dattijon malami a ah, layin musa kazin ana ce da shi malam buda shi ma da ta yi zuwa wajen risala ya ɗauka a lokaci risala ya ɗauka ya gingibo ya fito wajensa shi ma kuma bai sauke su ne kaɗai malamansa to wai wannan mai irin wannan sifar shi yake ce wani jahili sai kuma jafar duk karatun da kawai zai shiga ɗaki ya ji kasa ɗin jafar ya fito waje ya maimaita wallahi wallahi kuma in ya ce ba da kasa din jabar ya tara abin da ya tara ba ya zo ya karyata ya rantsi da qur'ani kuma na ce na rantsi da alqur'ani haka yi tara kasa din jabar ba ga ko karya murya sai yayi sano kamar jabar ba ko da irin wannan abin shi yake from ko na abin sai yake bani mamaki da ce kai manzon Allah ya yi gaskiya ya ce idan baka da kunya fasna ma shi ita ka aikata abin da ka bada sannan kuma shi da kansa yake gaya mu 2011 ko 2010 ya ce wai lokacin da ta haɗo su da bin usman da ya je kano sai ce wai bin usman ya ce wai ya tafi makaranta ya ƙara karatu wai shi bai kai ya karantar da bukari bai ce yanzu malam kamar ni a ce ba zan koyar da bukari shi kuma idan malamin hadisi ya ji lahajar ka ya gane kai ba ɗalibin ilimi ba mamaki ya je mar da kankan ba bin usman ya gane bai san komai a bukari da musulmi ya ce ka tafi makaranta ba za ka iya koyar da bukari ba da kansa ya gaya mu ya ce bin usman ya ce bai isa ya karantar da bukari ko musulun ba ya tafi makaranta ya goyi yana zagin bin usman da ni da shi muna gona haka akan kujera yake zagin bin usman ya ce yana bar hasada makiyinsa ne wai dan ita bane ya koma makaranta amma makiyinsa ne sannan kuma tun yana karami al'adarsa idan ya zo wajenka yana son ya tabbatar kana da ilimi ba yana so ya karu da kai da iliminka to ba zai zo ce na kwanta koya ba sai ya fara maka musu idan yana maka musu to kokarin kare wannan musun da kake alaka dinga bijiro da hujjoji ko to sai dinga dauka hujjojin wai su ne anan sai ya dauki ilimi kana faɗa bar yana riƙewa kana cike da sai ya gaba ya dauki ilimi ya kwanta ya ce koya mun ba zai ce ba sai dai ya maka musu idan ka bashi dalilai sai ya rike ya ce hujjoji kenan sai ya gaba ya samu ilimi Allah ba shi idan kun yi wannan musun bayan kwana biyu sai ya dawo maka sai ce to na je gida na dan yi nazari na gane cewa lallai ni ne na samu kuskure fahimta lallai fahimta ka ina ce gaskiya abin da ka faɗa mana dalilai kuma ya rike a matsayin ilimi a haka bai ya tattara abin da ya tara sannan kuma a karatu sai aka cire aboku ba komai ya rike sunayen mazaje rijalai ko a wani al'allama al'allama ya rike sunayen littattafai littafi kaza ya rike sunan matba'a in aka cire abokan nan babu komai sunayen rijalai ko sunayen littattafai da sunayen gidajen buga littattafai shi ne kawai da wannan yake zuwa ya tafi to da ya tafi kano sai su ɗauka kano su ɗauka malami ne kuma in ka je yanzu in ke ɗan gashi wani ka haɗe da shi a kano ba zai nuna ya san gaba? ba ya so a ce ɗan gashi wani wai wai wai ɗan hoto da ne <laughs> wai alƙasu hoto na ba ba ke ke ba ne ba zai taɓa jingina kansa da gashiwa ba ai eh, eh, dr sani rijal ba ya zo garin nan buɗe masallaci ba ya biyo shi man ya zo ai garin su ne inda aka buɗe masallacin kwana ɗaya ne sai gidansu me yasa bai biyo shi ba tun da garin su ne sai ya zo a markara to baya su wai shi a dan gashi wani wai shi wai shi dan hoto ne wallahi abin yana randin ina dariya ina jin kunya na cikin alƙasi ke pro to astaghfirullah kawai to ɗabi'u bayan Allah su ba sa raddi ba sa raddi ban taɓa jin prof ya mayar wa wani raddi ba Allah ka babu ɗabi'a irin tasu in ka zage mu in mun tafi sai mu tafi kawai kamar yadda Maulana shek Sa'adu a cikin wasiyarsa ta kwana yake gaya mu wanda mun je mun yi ban bankwana saura sati ɗaya yau fati yake gaya mu juma'a ƙarshe mun yi zikirin ƙarshe ya ce kar ka sake ka yi waiwaye in kana tafiya a ce ai ka san inda za ka ko na ce a akarar kuma Allah ya ce duk wanda ya ga yana waiwaye bai san inda za shi ba yana waiwayawa ne ya ga wani ko ya tambaye shi sannan kuma in kana gudu kana waiwaye za ka faɗi ce tun da san inda kuka dosa ce ku tafi kar ku waiwaye kuma in kana karantarwa don Allah kar ka waiwaye kawai in ka da waiwaye za ka faɗi in ka faɗi na baya zai zo ya wuce ka kawai. Allah ya kiyaye. Amin wa Allah. duk abin da za mu yi Allah sa mu yi don Allah kuma ba san wani abu kwaya ɗaya a duniya a tarihin alƙasim ni dai sanin da lamar ba san wani abu kwaya ɗaya da yake yi don Allah wallahi ban sani ba kwaya ɗaya wallahi ban sani ko sallah wallahi sallah wallahi ban sani. zai yi ta don Allah ba wallahi wallahi ban san kwaya ɗaya ba shine ba za ka yana cewa a yi kaza ko don a birge da bakinsa ba